dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ke jujjuya al'amuran bayi bisa tsarin da ya tsara muna godiya gare shi muna jinjina masa muna tabbatar da kaɗaitakarsa cikin sunayensa da sifofinsa kuma mun tabbatar da kaɗaitakarsa cikin ayyukansa na rububiya mun tabbatar da kaɗaitakarsa cikin cancantansa abin bautawa kadai babu abokin tarayya gare shi yi kuka ya nemi tsari inda bai ya wulga da ayar rahama sai ya nemi dacewa a gurin Allah sai da kafafuwansa suka kumbura yana tsaye yana ganawa da ubangiji saboda tsananin himma wajen neman yardar Allah bai gushe ba sai da ya ɗora al'ummarsa musamman sahabbai da suka rayu da shi ya dajirtantar da su ya ɗora su ya nusar da su akan abun da zai zama ya daga himmatu da ƙoƙarinsu da himmatu da ƙoƙarinsu wajen neman yardar Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi su cewa da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ba tana tunatar da mu ne alhimmatul aliya ki talabi mardatillah wato himma na ƙololuwa ko himma ta ƙololuwa wajen neman yardar Allah abin da ya sa wannan ya zama cakin hudu ba shine a yadda muke rayuwa a yau da gobe kowa ya sani a cikinmu akwai wanda himmarsa wajen gina duniya ne kawai akwai wanda himmarsa yana da ƙoƙari a ta a ɓangaren lahira wajen gina lahira amma baya bada himma sosai wajen gina lahiran shirin yadda ya ba da himma wajen gina duniya akwai wanda kuma yana da ƙoƙari yana da himma wajen gina lahira amma kuma hakan bai hana shi fadawa cikin wato ƙoƙari gina duniya sallah tabi'ai da manya-manyan magabata waɗanda suka himmatu himma ta ƙololuwa wajen neman yardar Allah a wannan lokaci da muke rayuwa mu a cikin jami'a da waɗanda suke wajen jami'a ko suka shigo domin yin sallah a cikin jami'a waɗanda suke al'umma ce musulmai akwai rinjaye matasa akwai dattijai akwai iyaye akwai 'ya'ya akwai maza akwai mata akwai kowane irin nau'i akwai ɗalibai kala-kala dukan mu gaba ɗaya Allah ya halitta mu ya zuba mu a doron ƙasa don ya ga abin da za mu yi amma muhimmin dalilin zuba mu a doron ƙasa shine kaɗai ta Allah da bauta yau idan misali mutum ya shigo jami'a ya gama registration ya fara shiga aji kowa da irin yadda yake wajen himmarsa wani za ka gan shi a kullum sai ya je aji saboda yana so ya fahimci abin da ya kawo shi wani za ka gan shi idan aka ce an ba da assignment sai ya yi iya ƙoƙarinsa ya gama a kan lokaci wani za ka gan shi an ce yana da kes yana iya karatun da zai yi don yana so ya kai wani marhala wani mataki wajen samun abin da yake so ya samu in an rubuta wannan wani za ka gan shi dare da rana yana zagayawa wani idan ya ga ɗakin su akwai bai ba shi damar ya yi karatu yadda yake so ya fito waje gindin bishiya wasu ɗalibai za ka gansu a gindin waɗannan sola sola da aka kakkafa masu ba da hantsi suna nan suna karance karance maza da mata aka ga wasu a gurin suke kallon magariba isha musamman mata wasu ma hada kwanon abinci a gefen a nan suke sha a nan suke karatu har dare ya raba mun sani ba ko suna kwana abun wallahu a'lam ba san yanzu ko ɗalibai suna kwana ba da dai mun san farfesosin da kake gani na sun sha kwana kila a gidan kaje ko a gindin bishiyoyi ko a wasu wurare ba don komai ba sai don neman samun himma wato samun yarda da karbuwa a gurin waɗanda suke koyar da su a wannan jami'a da aka kwatanta da rayuwar mu ta duniya da kuma rayuwar da ake ciki a yau sai a ga ina himma kuma wajen neman yardar Allah a kwatanta da magabata a kwatanta da rayuwar mu a yau ina himma wajen neman yardar Allah magabata sun kasance sun kasance Nabi Muhammad sallallahu alaihi yake shi ba yana addu'a yana neman yake da Allah yana neman yake da Allah idanuwarsa sun zaro yana duba neman yadda Allah yana roƙon Allah yana yawaita faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan ka ɗauko sai da sahabbai suka yi tsammani cewa kai wannan galabaita ko azumi yake suka ga ba azumi yake ba don an ba da nono aka ɗora akan hannunsa aka ga ya sha aka gane ba azumi yake ba kawai neman yardar Allah yake idan ka ɗauko aka dawo gida misali rayuwarsa a gida ya tsaya yana sallah lokacin da yake karanta ayoyin surati ali imran na ƙarshen su baka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka hatta balla sura sai da hawayensa ya zubo a kumatunsa ya zuba ya jika gemunsa gemunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jika jalab da hawaye kai hawayen ya zuba ƙasa da hawa ya rinka gudana yadda ruwa yake zuba a ƙasa yana gudana saboda tunanin neman yardar Allah ya tsaya yana tsayuwan dare yana sallah yana neman gafaran Allah in ya zo ayar rahama ya roki aljanna ka gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara aljanna ma ba za a bude ta ba sai ya zo an tashi tashin alkiyama aljanna ba za a bude ta ba sai ya zo amma shi ne wannan sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana tsayuwa yana roƙon Allah rahama a lokacin ayoyin rahama yana roƙon Allah tsari daga azabar Allah in ya wulga da ayoyin azaba hatta ta da mahu sai da kafafuwansa suka kumbura sai tudu Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa adu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi ya za ka tsaya kana wahalar da kanka bayan an gafarta maka abin da ya gabata da zunubanka yace awala akuna abdan shakura in an gafarta mun ba zan tsaya in zama bawa mai godiya ga ni'imar Allah ba Yanzu Allah su da suna ya tarbiyyantar da sahabbai, ɗaya tsayin daka Akan kan neman yaddar Allah, dukkan sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam Allah ya yadda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani, wa sabi ƙuna na minal muhajiri na wani ansari, wallazi na taba'i hun bi ikani, rabi Anhu an wa radu an, wa adda da hun jannatin tajiri ta ta al’anharu, khalidi na fiha abada. Yawa daga cikin sahabbai suna tafiya sun san su yan aljanna ne wannan yana tafiya an an riga an gaya masa kai dan aljanna ne ya san aljanna taimako masa amma yana nan yana himma yana kokari ka duba an ka biyo baya ka zo tabi'ai da tabi'u tabi'ina al-imam malik al abu hanifa rahimahullahu ta'ala wayna al arba'a da muke masabobi suke ratayuwa da su al-imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala idan ka duba za ka ga in yayi alwala ya zauna yana rubutu yana karantarwa kawai suka ba da rubuta rubutu da ilimi da za a amfani da shi ko kuma karantar da mutane alkhairi hadisan annabi sallallahu alaihi Sallam. yakan iya kwana ai sallan asuba in an sallan asuba a ci gaba da karantarwa idan an yi sallan azhar a dan je a dan huta na cin abinci kaɗan a dawo a koma ai sallar lasar yakan yi awa arba'in da takwas bai tashi alwala ba da ke nuna ma cewa bai yi bacci ba saboda me saboda himma fi talabi mardatillah himma wajen neman yardar Allah idan ka duba al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala saboda himma wajen neman yardar Allah sai da yawa gari tare da karantarwa da kula da haƙƙin iyalai da kula da haƙƙin makwabta da mu'amala da sauran jama'a amma duk da haka sai shekara sama da 60 kusan shekara 70 idan ka duba shekarunsa wasu ce shekara 80 wasu ce shekara 79 a duniya da bambance-bambance yan shekaru ƙari ko rage amma malamai suka ce an samu ya shekara 60 bai taɓa rasa ta da ikama a masallaci a cikin jam'i ba so da me alhimmatul aliya fi qalbi mardatillah himma makololuwa wajen neman yadda Allah wasu malan sai a shekara saba'in bai taba rasa jam'i ba dan ka ɗauko al-imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala wanda Allah ya bashi basira da wani zai ce shi dalibin jami'a ne basira ta shi karance karancen su yasa baya samun sallan jami'i wannan kuskure ne an yi masu basiran gaskiya sun wuce imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala in an ɗauko littafi an bashi in rinka buɗe littafin takaddun kawai in dai ya kalla ya yi galansin a cikin peji to ya shiga memory sa kenan jana in ya gama buɗe littafin daga pejin farko zuwa pejin ƙarshe an masa tambaya ya shigo madina zai je gidan imamu malik aka masa tambaya tun da zarobin da kan tambaya yake bukato da hadisai yake bijiro da hadisai har ya je ya zauna suka gama magana da imamu abu hanifa a imam al-imamu malik da daddare yana halarto da hadisai sai da halarto da hadisai sama da dubu ɗari biyu da hamsin a kwakwalwansa ba a kwamfuta ba ba yadda ake a kwamfuta yanzu ba a kwakwalwansa kawai ɗari da tare da cewa wahalar tafiya ta kawo shi a kira sallah shi ya kabbara bai samu daman yin nafin filin da ba saboda neman hansa tambaya da ƙoƙarin jidiro da hukunta na fiƙihu kabbara ne yana bacci ne ya tashi ba tare da alwala ba ya kabbara zai rakatai fajir ta gaya wa imam malik aka tambaye shi yace ai ba bacci yake ba ta halarto da hadisai ne sama da dubu ɗari biyu da hamsin a wannan lokacin da duk ayoyin da suke alaka alaƙa da suna alƙur'ani sai da bi ƙur'ani daga daga farko zuwa ƙarshe ayoyin hukunce hukunce yana taro su yana warewa saboda haka suka zamanto masu himma al'aliya al'imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala al'imamu ahmad ibn hanbal na hudun su kenan wanda yake ɗauke da hadisai sama da miliyan guda a haddace a hadisi a kwakwalwansa imamu abu dawud lokacin da imamu abu dawud ya kai masa ziyaran ilimi al abu dawud yana ɗauke da hadisai dubu ɗari biyar ya jiro da hadisi wurin al ahmad ibn hanbal ya masa wannan hadisin da inganta ba yace subhanallah Kora mun hadisai dubu ɗari hudu da tasa'in da tara kenan eh kam ka rusa shi saboda ne al-imamu abu imamu ahmad ibnu hanbal rahimahullahu ta'ala yakan yi nafilfili tsakanin ini da dare malamai suka ce in an tara nafilfilin da yake ka da sallolin farilla in an tara nafilfilin da yake yi an tara sun kai raka'a ɗari uku tsakanin ini da dare raka'a ɗari uku yanzu ka duba za ka iya lissafa za ka iya samo da lokacin za ka yi raka'a arba'in ma a wannan gajagajen duniya? da irin yadda muke muka ɗora wa kanmu gajagajen ya yi yawa shi raka'a ɗari uku tsakanin ini da dare ko da mai al-himmatul aliya kalbi marzatin ba himma madaukakiya na kololuwa waje neman yardar Allah idan ka zo misali imam shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wajen ambaton Allah da zikiri da jajircewa da tsayuwa yayi sallan asuba ya zauna yana ambaton Allah har rana ta kusa da zawali sallan azhar kenan tilmizuhu talibinsa ibn al-qayyim shi ma shehi ne yazo yayi sallama yace bai sani ba ko ya ansa sallama ya zauna a gefe yana jiran sa har can kusan gawali ana ya waiwayo gare shi masa to ban yi irin wannan ba to ji nake kaman ban karya ba kaman mu ne ka ci dumame ba ko baka ci an waje ba ko baka ci wani abu da ka saba ci ba su kuma wannan ambaton Allah shi ke daga darajar su suke iya ciwa su samu karfin gwiwa da aka tara wa'innan misali aka kwatanta da rayuwar mu ta yau ɗaliban ilimi ina himman mu take a lokacin da masallaci yana zaune ba ka tsaya wata ikon goma ka fito tun karfe takwas na safe wata ikon sai aka samu ɗin goma da ba ta ba, ta ba ta koma da dukiyar masu a zai kai raka'a biyu a sallan tsofi ba ne sallan musulmai ne musulmai na ƙwarai, sallan wala sallan musulmai na kwarai mutum ya zai ya yi sallah raka'a biyu wannan abun da kai sallah din ka roƙi Allah ya yassare maka wannan karatun ya yassare maka al'amuranka ya yassare maka abubuwa ya kawo zaman lafiya ya kawo nutsuwa ina ɗaliban ilimi a jami'a ina alƙur'ani da baka haddace ba za ka da basira za ka iya medicine za ka iya engineering za ka iya physics za ka iya islamic studies za ka iya eh, geography za ka iya geology za ka iya botany za ka iya duk waɗannan abubuwan za ka iya su amma baka da hannun izin goma za ka iya su sai calculation sai abubuwa kawai kake ta zubawa kwakwalwanta kana kramin ka bar kwakwalwan kawai da wannan kramin din kuma islamanci da wa'annan kramin din da kai ba zo ka karanta qur'ani alhimmatul aliya fi talabi fi talabi mardatillah kai me nake yi ne a matsayina na musulmi ruwa ne kawai a tada wani dan yaro ya haddace qur'ani wani yaro ya haddace qur'ani wata yarinya ta haddace qur'ani har yanzu baka haddace ba shekarunka sun haura ashirin samu lokaci ka zo masallaci ka karanta ayoyi goma ko ka haddace aya biyar kafin ka shiga wata lacca. dan dare yayi akwai lokaci hadisai nawa kake da shi a kanka a matsayin na ɗalibin jami'a musulmi ka taɓa yin sadaka a matsayin ka na ɗalibin jami'a musulmi ko kullum kana rena abin da Allah ya hore maka kana cewa ni sai na soma aiki in na soma aiki na yi kuɗi duk talakan mu za su huta ƙarya ne ƙarya ne baka fara ba tun daga yanzu kana ɗalibi sai wani abu tamanniya irin wannan bude ta? sai ka yi kuɗi sai ka ce in na gama gina fili kaza zan fara sadaka har sai ka ji ka cikin kabari baka fara sadaka ba Allah ya kiyaye shi ya sa a fara daga yanzu iya abun da kake da shi innan, nan ga mutane nan suna zagayawa wani da ka gan shi shine mai yi wa bayin fulawa wa jami'ar ku shine mai shara a jami'ar ku wani zaka ga sai da yi shara ko ta yi shara ko ta abun nan ta bar gidansa ya bar gidansa tun da sassafe zo yi shara kai kuma gurin da za ka zo ka taka da takalmi ka wuce ne ka zauna a aji a koya maka dan abun da kake da shi ba shi mana naira hamsin wata rana in ka fara irin wannan naira hamsin ne Allah zai daga darajar ka sama da dubu hamsin zai daga darajar ka alhimmatul aliya fi talabi marbatillah daliban jami'a sai ku ɗauka wai yanzu ba lokacin ku ne na wanda suka gama digiri ne masu aiki masu kaza a'a alhimmatul aliya fi talabi marbatillah ba a san yaushe za a mutuwa ba ka san yaushe za ka rasu ba ka yi karatu ayi amfani da sallolin walaha ayi amfani da haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ayi amfani da kyautatawa iyaye in an koma gida karka ce ni yanzu babanmu bari kawai in na samu aiki a guri kaza daga nan babanmu ya a'a fara hutawa daga yanzu mana kana karza bai huta ba kai sai ka samu aiki kariya ne in dai taro ice ne zaka iya zuwa ka taro ice ya daina sayin ice mana a gani Sarkin gidanku ta wadata yawa ana damuna aka yi ciyawa sassafe ka dawo daga gona ka zo ka shirya ka taho jami'a kuma a zo a yi lecture da kai lafiyan ka kalau ka masu wanda suka yi lafiya gujewa wai na abubuwa da ne himma alhimmatul aliya fi talabi marzatillah ka zama mai tausayi ga iyayenka ka zama mai himma wajen kyautata musu ka zama mai himma wajen karance karance al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yana cewa alaysa min al-khusrani anna layaliya أليس من الخسران أن الليالي layaliya mene alaysa min al-khusrani anna layaliya tamurru yanzu ba asara bane a ce wai an kirga wasu jarare a cikin rayuwata amma ban yi amfani da su wajen ilimi ba ka karanta wancan ka aje ka karanta wancan ka aje ka ji ka zama babban malamin babban malamin babban malamin addinin musulunci babban malamin boko saboda ne ka karanta wannan ka karanta wancan kwakwalwa ne Allah ya baka in baka yi amfani da ita ba abun da za ta amfana da kai in kai amfani da ita ka sa mata wancan za ta iya accommodate za ta karba kwakwalwa takasan ka san tana da faɗi wasu ka fara tusa mata abubuwa amma wani ya tsufe kwakwalwarsa alhali shi ne basira ne bai amfani da ita ba ba amfani da ita ba al'umma ba su amfani da ita ba alhimmatul aliya ku kirkiro abubuwa domin me domin gina addinin Allah lokaci ya yi ya kamata mutane su soma ƙirƙiro yadda za su rayu cikin sauƙi da ikon Allah da taimakon Allah a soma ƙirƙiro abubuwa da tunanin da Allah ya baku da basiran da Allah ya baku idan matasa ba su gina al'umma ba su za su gina al'umma dattijai sun yi nisa ƙananan yara ba su iso ba matasa da suke cikin jami'a ko ya kamata ku ku gyara rayuwanku kar a gurɓata ta da miyagun tunani da miyagun eh, eh, abuna fikirori wanda za su zo masu rusa ƙasa da rusa addini za ku damu da wannan tsaya tsayin daka wajen gina addinin Allah wajen gina ƙasa ku da rayuwa mai albarka da tunani akan iyayenku da ƙannenku da ƴaƴan da za ku haifa tun ba ku haifa ba ƴaƴan da za ka haifa ka kuma tunanin makomarsu tun ba ka haife su tun ma ka yi aure ba saboda me saboda ayi abu mai kyau ya ku bayin Allah musamman matasa alhimmatul aliya fi talabi marzatillah dinka nafiloli in an yi sallan isha kar ku watsa a masallaci ku yi wutiri ku yi wutiri yi abin da ya sawwaka ko cikin dare ko cikin rana kafin sallan azhar ku yi nafilfili ko su bayan Allah wanda zaka ga abun sha'awa karatun su shine masallaci akwai dalibai da yawa muna ganin su a makarantar nan wanda zaka ga su kullum suna masallaci suna karanci karancensu da sauransu duk da na san kwamitin masallaci sau da yawa zaka ji suna faɗa suna cewa ana yawan surutu a masallaci a daina yawan surutu a masallaci a yi karatu masallaci ba gurin surutu ba ne a yi surutu a yawaita abu mai amfani sai dai in tattaunawa na alkhairi ne misali tattaunawan ilimi tattaunawan alkhairi tattaunawan abun da zai amfani al'umma ya kuma yin Allah a yi ƙoƙari musamman matasa dama ce in ta wuce ta wuce in ba ku yi ba ba lokaci ku gina addini ku gina al'umma ku gina kanku da kanku bayan tawfiki daga gurin Allah alhimmatul aliya fi qalbi marzatillah ayi himma ta kololuwa wajen neman yardar Allah Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala ya sanya matasa su zamanto masu himma masu kokari ita mu da su gaba daya mu zamanto masu samun tsira duniya da lahira Allah kawo mana sauƙin rayuwa a wannan ƙasa ta mu Allah ya shugabantar da shugabanni nagari a kanmu innahu samiyun qadibun mujibud da'awat dukkan masu nufin wargaza ƙasa Allah ya wargaza su masu nufin kawo mana matsala a Najeriya Allah ya tara su a cikin matsalolinsu waɗanda suke nufin taɓa mu da matsala a gidajenmu da mu da mu da rayuwar mu, da mu Allah ya wargaza shalinsu Allah subhanahu wataala ya mai da makirci su a kansu Allah ya azabtar da su da abin da suka shirya na makirci Allah ya ɗanɗana musu azabar makirci abin da suka shirya innahu sami'un qaribun mujibud da'awat Allah ya zauna da mu lafiya ya kare mu da hasalan mahassala ya kare mu da kariyarsa daga agaban masu gaba ya tabbatar da mu akan daidai ba alqur'ani ya zama hujja gare mu duniya da lahira inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du taqullaha ibadallah وأذكركم بعد نفسي يا عباد الله وخاصة الشباب شباب الإسلام من طلاب أو من طلبة الجامعة وغيرهم من الشباب من التجار والذين كانوا يصنعون الصناعات اتقوا الله واطلبوا مرضات الله خطبتنا اليوم تتحدث عن الهمة العالية عن الهمة العالية في طلب مرضات الله اتبعوا مرضات الله انظروا إلى حياة رسولكم صلى الله عليه وسلم كيف كان كيف كانت همته في طلب مرضات الله وهكذا رب الصحابة رضوان الله عليهم في الهمة في طلب مرضات الله وهكذا كان التابعون وتابع التابعين وتابع التابعين كانوا في همة العالية في طلب مرضات الله وهكذا اليوم أيها المسلمون نحتاج إلى همة عالية في طلب مرضات الله صلوا صلاة الضحى يا طلاب الجامعة إذا وجدتم الفراغ بين محاضرة وأخرى تعالوا إلى المسجد وصلوا صلاة الضحى ركعتي الضحى انظر وصلوا صلاة الوتر بعد صلاة العشاء واحضروا المحاضرات تعالوا إلى المساجد واستمعوا إلى محاضرات أو وسعوا إلى المحاضرات احفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعوا إلى أقوال العلماء واستمعوا إلى نصح العلماء النصائح أو اتقوا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين ما تستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله عباد الله وكونوا عباد الله ممن يهتم بأمور دينه بأمور دينه وبأمور دنياه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى الهمة العالية في طلب مرضاة الله إذا صليتم الصبح إذا صلى الإنسان الصبح يبقى في مجلسه ويذكر الله كما كان كما ربانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الصحابة على ذلك ورب الصحابة التابعين على ذلك وهكذا التابعون رب التابع التابعين على ذلك وهكذا حتى وصل الأمر إلينا فنربي أنفسنا على أن نكون ممن يذكر الله ليل نهار أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وأكثر من استغفار استغفر الله كثرة الاستغفار يزيد القوة ويزيد الصحة ويزيد الرزق إذا كنا نستغفر الله ليل نهار إن شاء الله نعيش عيشة طيبة في هذه الحياة الدنيوية أن نتق الله عباد الله في جميع أمورنا ولنعلم وخاصة الشباب اغتنموا هذه الفرصة فرصة الشبابية شبابك قبل هرمك شبابك قبل هرمك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنائم بما امتن الله به على عباده ذكر الشباب الشبابية قوة الشبابية قبل الهرم أن تغتنم هذه القوة الشبابية قبل الحرم فلنتق الله في ذلك ولنكن شاب نشا في عباده الله يكون تحت ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله اتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله ان افضل اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم كثره صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمه للعالمين لان الله امركم بذلك حيث قال جل من قائل ان الله وملائكته يصلون على يا ايها الذين امنوا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 وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة وكن بأيدي ولاة أمورهم لكل خير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والانسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم